لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وبنجد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da juna bilbatili ta hanya wadda ba ta gaskiya ba bai halatta baka ci dukiyar ɗan uwanka ta hanyar da baka da haƙƙi a ciki ba kasuwanci kuka kulla ba ba aiki ko leburanci ya yi maka ba ba gado ka ci ba ba kyauta ya baka ba haka kawai ta hanyar kwace ko sata ko dabara ko yaudara ko yankan aljihu ko wani abu makamancinsa shine albatil ko ku karbi rashawa shine ma'anar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami tudulu ma'tufun ala ta'kulu sai zanto wala tudulu biha haka kuma kada ku mika dukiyoyi ilal hukami zuwa ga masu mulki li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ism kawai dan ku ci dukiyar wani bangare na mutane ta hanyar sako wa antum ta'lamuna alhali kuna cikin sani ka san baka da gaskiya kai jayayyar haƙƙin wani naka ne ka ɗauki kuɗi ka kai wajen alkali domin ya kwato haƙƙin wane ya baka to wannan an hana ku miƙa waɗannan kuɗaɗen zuwa ga masu mulki waɗanda za su kwato abin da ba naku ba su ba ku shine wa tudulu biha ai la tudulu biha kada ku mika dukiyoyinku sawa'un kuɗi ne sawa'un float ne sawa'un wata hanya ce ku ce za ku mika ilal hukami zuwa ga masu mulki masu hukunci dai idan kun ba su wannan su danka muku haƙƙin da ba naku ba wasu zobe ya kamil ta kulu fariqan dan ku ce za ku ci dukiyar wani bangare min amwalin nasu bil ismi wato na mutane ta hanyar sako bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamuna al hali kun sani imam tabari a cikin littafin sa na tafsiri da ibnu abi hatim sun ruwaito magana da sanadi wanda yake hasan zuwa ga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi ya faɗa wajen fassara wannan aya yace hadar ya yakunu alaihi malu mutum da yake da dukiyar wani a kansa ya karba a matsayin bashi ko ya yi wa wani aiki bai bashi ya kira wani ya bashi laboranci bai bashi haƙƙinsa ba wa laysa alaihi fihi bayyana shi mutumin da dukiyar ka take wurinsa ba ya da hujja ko shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa ne amma kai a karan kanka ka san haƙƙin wani na wurinka sai dai shi ba yadda shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa fa yaji hadul mala wanda dukiyar ke kansa sai ya zo ya musu ya ce san ba dukiyar ba ba kudin wani aure na wa yuqasimuhum ila al-hukam har sai hukuma ta kai zuwa ga wurin masu hukunci wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi ya ko san akwai haƙƙin wani akai amma ya bari aka je kotu wa qad alima annahu asimun ya san sabo yake amma duk da haka ya bari aka je wurin masu mulki aka je kotu kila ma dauki lauya ya bayar da cin hanci dan a tabbatar da hakkin wani a sa mai irin wannan a kansa ne wannan aya ta kun ga maganar Abdullahi dan Abbas wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da hoton abin da ayar take haskawa sai ya zanto kamar yau ne abin yake faruwa to da haka dukkan wanda ya je ba da cin hanci da a kwace hakkin wani a baki dukkan wanda ya je ba da cin hanci ga mai mulki dan ya ci gaba da danne dukiyar wani da ke wurinsa dan mai hukunci ya yi hukunci an wayi gari sakamako ya nuna a kotu cewa kai kake da gaskiya alhalin baka da ita wannan abin bai nuna in ka ci ka ci halal ba hukuncin mai hukunci la yi halalan wa la yuharrimu halala la yuharrimu halalan wa yuhallilu harama hukuncin mai hukunci bai isa ba ya haramta abin da da halal ne ko ya halatta abin da da haram ne a zahiri ne kawai ya baka gaskiya idan an je kiyama za a sake warware hukuncin kuma a kama ka da laifi da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da aka karba daga Ummu Salama Allah ta kare da a gare ta manzon Allah ya innakum taqtasimuna ilayya yaso da dama kukan yi musu kukan yi husuma ku zo wuri na wane ce na bin wane bashi wane ce ƙarya ne baya bi na wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd mai yiwa daya yafi gwaninta wajen bayyana hujjarsa sama da dayan ya fi gwaninta wajen bayyana hujja amma ba dan yana da hujjar ba yana da baki raurau idan an je kotu amma ba ya da gaskiya wancan ko mai gaskiya ba ya da baki kila ba gidaje ne kila ba wayayye ba ne kila bai yi karatu ba wannan kuma wayayye ne dan binni ne ya iya sassarrafa magana sai dai amfani da kitsa magana manzon Allah ya ce faman qadaytu lahu bi haqqi akhihi duk wanda dauki haƙƙin dan uwansa na bashi kawai dan naji dadin bakin sa shi dan uwan ya kasa magana bai kuma kawo shaida ba ballantana a tabbatar masa da haƙƙin sa to duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa bi qawlihi kawai dan dadin sa fa inna ma aqta lahu qita'atan minan nari ya tabbatar wani yanki na nauta na balbato na bashi ya rige na shi ne ya karba ya ci ko kuma ya ki karba ma'ana manzon Allah bai san gaibu ba dan haka za a zo wajen sa mutane suna musu da juna daya mai gaskiya amma ba ya da baki daya mara gaskiya amma yana da baki ina hujja ba wanda yake da shaida akan abin da yayi da'awa ko abin da ya kore kaga anan gurin wanda ya fi iya bayyana dalilin sa shi za a dauka mai gaskiya da haka manzo Allah ce idan na dauki haƙƙin dan uwanka na baka ka san baka cancanta ba kawai dan dadin bakin ka wancan kuma ya ka ana ba ta ya rage naka karba ka ci ko ka ina fata an fahimta ibn kasir lokacin da ya kawo wannan aya ya kawo wannan hadisi sai ce فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر hukuncin mai hukunci bai sai canja wani abu wanda yake na hakikanin al'amari dan mai hukunci ya yi rai dan mai hukunci ya karɓi cin hanci ya faɗa abin da yake ba daidai ba ba shi ke abin ya canji ba gaskiya tana nan sunanta gaskiya ƙarya tana nan sunanta ƙarya duk tantin da aka wa ƙarya ba za ta zama gaskiya ba duk yadda aka kushe gaskiya kuma ba za ta zama ƙarya ba kiyama sai a zo a saki duk yadda aka wa gaskiya kushe ba za ta zama ƙarya ba don haka kiyama sai a zo a sake bayani filla filla dake dake فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما huwa mulzamun bi-dhahiri fa ba tabaqa fi nafs al-amri fa zaka wa illa falil hakim ajruhu wa ala al-muqtadi wizru ibn kasir yace dan haka gaskiya tana nan sunanta gaskiya ba abin da zai canja ta hukuncin mai hukunci da yi idan ya dace da gaskiya to shikenan an samu yadda ake so idan bai dace da gaskiya ba yayi kuskure to shi dai hukuncin yana nan a wurin Allah yadda yake a matsayinsa na gaskiya don haka idan ya kuskure bisa ga rashin sani ko bisa ga bayani da kai na baki sai ya tabbatar ma da gaskiya fa falal hakim ajruhu mai hukunci yana da lada tunda ijtihadi yayi kai ne kai dadin baki dauka kana da gaskiya da haka ya tabbatar ma ba san raye ba wa alal muhtali wuzru shi kuwa wanda ya dabara yayi dadin baki ran zunubi yana na akan su gobe kiyama ina fatan yanzu dai ma'anar ayat ta fito fili ta hanyar waɗannan asar da wannan hadisi da wancan asar na Abdullahi dan abba sai aya ta gaba sai Allah ce mai yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون رواية تثبت في صحيح البخاري دكما صحيح مسلم daga albara ibn عازب Allah تقال kare yadda a gare yace mutanen madina sun kasance a da idan sun je aikin hajji nasu na jahiliya sun dawo gida to mutum baya shiga gida ta kofa sai a yi masa wata sabuwar kofa ta bayan gida ya shigo haka suka sanfa haka al'ada su ta nuna musu ko gargajiyarsu ko mun gani iyaye da kakanni suna yi haka suka yi suka yi mutum ba zai shiga ta kofa ba wasu ko dai ya ketaro ta bayan katanga a sa masa wani tsani ya ketara ya shiga gida ba zai shiga ta kofa ba ko a yi masa wata sabuwar kofa ya shigo haka suka rika yi sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan magance waccan matsala ta su yace yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka dangane da al'ahilla wato jirajiran wata jinjirin wata al'ahilla jam'i ne na hilal al'ahilla ala wazn af'ila ne sai aka sanja masa fasali kun ka ce da su hiya mawaqitu linnas su watanni ubangiji ta'ala ya sanya su ne don tantance lokuta ga mutane wal hajji da kuma tantance lokacin aikin hajji akwai wani asar din daban da aka karbo daga abul aliya ɗaya daga cikin tabi'ai cikin masu tafsirin mutanen Madina Abul Aliya Ar-Rayahi Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa yace abin da ya iso gare mu mota bi'ai daga wajen malaman mu sahabbai an samu waɗansu ne suna tambayar Annabi sallallahu alaihi cikin sahabbai suke cewa da shi me yasa jinjirin mota idan ya fito sai ka ganshi siriri lokacin da yake sabon fitowa sannan kuma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma har ya je daren sha hudu ya kai makwarar girmansa kenan daga nan kuma sai ya rinka raguwa ya rinka raguwa har ya koma kankani kamar yadda ya fito a farkon lokacin fitowarsa suka tambaye manzo Allah me yasa haka suke faruwa da Allah ya tashi ba shi amsa sai aka musu uslubul hakim sulmu na kin ka tambaye wani abu sai a baka wata ansa daban dan abin da ka tambaya baya da amfani sai a faɗa ma abin da yake da amfani shine yas'alunaka suna tambayar ka anil ahilla dangane da jirajiran wata me yasa idan sun fito suna yan kanana daga baya kuma su girma kuma daga daga baya su koma yan kanana sai Allah ya ce kul ka ce da su hiya su watanni da kuke gani din nan fitowar su da karewar kowane wata mawaqitul nasi lokuta ne aka sa dan amfanin mutane dan ta hanyar kirgen mutane za a gane yau wane watansa hudu da haihuwa wane watansa biyar wane watansa shida wane wata sha biyu shekara kenan yau wane dan shekara bakwai ne ko dan shekara takwas ko dan shekara arba'in ba dan watanni ba da ba za a gane wannan ta hanyar watanni ne za ku yi yarjejeniya ta bashi ga bashi na baka naira kaza bisa ga cewa za ka biya ni nan da kaza ga watan kaza sha biyar ga watan shawwal ko ashirin da biyar ga watan zulkaida ko almuharram ko rajab ko wani wata makamancin haka mawaqitu linnasi cikin mu'amaloli na mutane da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala duk an sanya muku wannan ta hanyar fitowar wata ne mace idan mijinta wato ya mutu za a ce ta yi wata hutu da kwana goma ya tarabbasu na bi an na arba'ata ashirin wa ashira wata hutu da kwana goma kaga in ba dan fitowar wata din ba da ba za a gane yau wata hutu da kwana goma ba domin ta hanyar haka ne ake gane lissafin kwanaki har a je ga wata kuma a san me aka yi har a je da shekaru mawaqitul nas kenan wal hajj kuma ta hanyar watanni da ake gane lokutan aikin haji tunda za mu karanta a can gaba al hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ta hanyar fitowar wata ne ake gane haka ta hanyar fitowar wata ne za a gane to wanda din da mijinta ya sake ta gashi ko tana yarinya karama bata fara al'ada ba ko kuma a ta kai shekarun da ta daina al'ada yanzu watan ta uku shikenan ta kammala idda kenan an gane ku wallahi ya isna min al-ma'iz lil nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna dukkan su kaga wata uku kenan in ba don fito da wata bai zaka ga lissafa wata uku shine a madadin ku sai kuna cewa wannan yasa ya zama karami daga baya zama babba daga baya zama karamin ku gane hikimar da ta aka samu kotanni shine wannan me yasa ya zama karami me yasa zama babba kai me yasa ka zama karami me yasa kai maka zama babba ko me yasa daga baya sai kai rauni ai wannan sunnatullahi ta'ala fil hayati Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir ba haka bane ba kowa da dan kankani ne yana cikin rauni sai zo ya karfi daga ba sai koma rauni shi ma wata haka ne lidilala ala annahu khalqun min khalqillah la yastahiqu al-ibada dan a fahimci cewa halitta ne cikin halittun Allah ya ta'affar bi murur al-ayyam wal layali yakan tasirantu ta hanyar wucewar yau da gobe to tun da ko haka ne a ce bai tantance ya zama abin bauta ba ga waɗanda suke bauta masa ina fatan ko fahimta قل هي مواقيت للناس والحج سيكم يتي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أمسى دندني دوانتا أبن دي فارو نحديث براء ابن عازب وند بخاري ده مسلم سكر ويتو da da mutanen Madina in sun dawo daga aikin haji ba sa shiga gida ta kofa sai su shiga ta baya sai Allah ce walaysal birru baya daga cikin aikin da'a bi an ta'atul min zuhuriha ku ce za ku zo wa gidaje ta bayan gida walakinnal birra man ittaqa in kuna son aikin da'a a samu wanda yayi takawa to wannan shine aikin da'a wannan ku an riga an yi bayani tun a ayar da muka karanta shekarun jiya walakin nal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa sa'ilina wa fil riqabi wa qama salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سواء ولكن البر من آمن هر أولئك هم المتقون أنا أجملة ولكن البر من اتقى ba ka tafi matan ba a nan gurin a dunkule a can a warware ma'ana tun da an bayanin ta baya kuma sai an yi bayani a nan gurin ba ya zama ba walakin nal birra man ittaqa kamar an yi ka zuwa abin da ya wuce baya ku lunka gowa gida ta kofa kar ku biyowa gida ta bayan gida yau ta bayan gida kan akwai gaskiya a ciki in dai akwai gaskiya ba kika shigo ta kofa ba wa asl buyuta min abwabi ku shigo gidaje ta kofofin su wattaqullah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala wajen min abin da yake da barin abin da yake kar ku yi la'allakum tuflihun dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta idan muka lura wajen wa birru bi an ta'atul biyuta kaga laysa dai Filin madin ne naqis wanda albirru ya zama shine ismu laysa an ta'atul biyuta da za a ce amma sai aka kara ba amfanin badin taukidi ne a cikin zance in kun ga irin wannan tarkibin dan zaka iya cewa Laisa zaidun qa'iman sai kuma ka ce Laisa zaidun bi qa'imin wannan ya fi karfin ma'ana saboda wannan ba Laisa albirru an ta'atul buyuta min zuhuriha inda an ce haka ma larabcin yayi amma wa laysal birru bi an ta'atul buyut karfin ma'ana yake nuna duk inda ko ga wannan tarkibin ku dauka ka'ida ce karfin ma'ana yake nuna sai Allah ta وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله وياكي دون سبب ديات كلمة الله أبنك دون سبب كرجي يوم adadin masu barna ku yawaita adadi na masu ayyukan da'a ku rage zalunci don ku yada adalci a ban kasa manufar yaƙi na musulunci manufar jihadi na musulunci ba wai kawai don a karkace kafirai ba ne ba ya zanto cewa musuluncin ba karuwa ba a'a so ake a faɗaɗa daular musulunci adadin masu la ilaha illallah ya yawaita adadin masu adalci ya yawaita a rage yawan kafirai a rage yawan azzalumai shi yasa manufar ba wai kisan su bane manufar dan da manufar shine kisan su da sai a ce a yake su ba sai an musu wa'azi ba amma sai ya kasance sai an yi wa'azi sai an faɗakar sai an yi kaza sannan in sun kine maganar yaki take zuwa ina fata an fahimta wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah ba dan zalunci ba ba dan faɗaɗa daular kasar ku ba ba dan kare kabila ba ba dan kare kare wani yare ba ba dan ɗaukaka wata tuta ba wadda ba tutar musulunci ba wa za ku yaka allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙar ku to menene ma'anar waɗanda suke yaƙar anan waɗansu malamai sai suka ce wannan aya mansuka ce domin ayar suna magana akan mu yaƙi waɗanda suke yakar mu ne kadai waɗanda ba sa yaƙar mu ba ba za mu yaƙe su ba amma ga tan suratul tauba tana cewa wa qatilul na kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma tana cewa fa idan salakha al-ashhurul hurum فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن ayoyi sun nuna a yaƙi kowa سواء يا sawa'un ya yaƙi mu ko bai yaƙi mu ba يا kuma shi yasa sai waɗansu malamai suka ce wannan ɗin an shafe ta waye shafe ta ita wancan tabba idan salakal ashhurul hurum fakatul musrikin haisu wajadtum cewa ko yake su duk inda kuka same su sawa'un sun yake ku ba sai yake ku ba suka ce ta shafe ta wadansu malamai suka ce a'a wannan aya tana na hukuncin da ba ta shafaffiya ba ce ba amma ya rage na a fahimci ma'anarta wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum ko yaki waɗanda suke yakar ku sai waɗansu suka ce ma'anarta shine zabulaswa ma'ana kamar ana so a ce da ku ne ai kafirai su suka fara yakar ku suka kore ku daga makka suka tilasta ku zuwa hijira madina irin waɗanda haka ɗabi'ar su take to ya kamata ku yaƙe su kamar ana tunatar da ku cewa yaƙin su da kuke yi ba zalunci ba ne mayar da martani ne dan su ne suka fara yakar ku ka'idar su su yi adawa da ku su cutar da ku ko su tsokane ku ko su nemi faɗa da ku lokacin da ku kuke yi ramuwa kuke ba azzalumi bane ku dan ɗabi'ar su ne su yake ku ba sa kaunar ko alama la yarquduna fi mu'minin illa wala zimma ba sa wa mummuni ba sa kiyaye masa dangantaka ta jini ba sa kiyaye masa martaba ta alƙawari wai dan kun yi alƙawari da su cewa wai za su tsagaita wata daki wai ba za su cuce ka ba ƙarya suke haka Allah ya ce iyakacin tabaka baka in dai kafare ne wai su yi alkawari da kai ba za su cuce ka ba tun da gidan ku daya uwa daya uba daya ƙarya suke sai dai in ba su samu dama ba in ko har sun samu dama to za ku ji jiki in kunu da lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum ta wa waddu law takfurun sune kullum za su tsokane su da in banda tsokana in banda rashin mutunci in banda neman kar a zauna lafiya in banda neman kaza in banda neman kaza menene a cikin watan ramadan mai alfarma shikenan gwamnatin tarayya ta yadda a zo a gaito a zo a zaɓi su da kyau a najeriya ba cin mutunci ba bane wannan wani dan uwa ya bugo mu waya ce rai a face yace ya karanta a jaridar zai ta ranar Asabar wani arne ya ɗauki hoton mata da suka fara zuwa daga ko ina na duniya waɗanda za su yi gasa ta zaben su da kyau ya buga su yake cewa to kun ga kyawawan matan da musulmai suke mana bakin ciki kar mu gani a Najeriya ni ko ina ba da tabbas din cewa ko annabin su ya fito daga kabari in yi ga waɗannan sai ya sha'awar su dan girman Allah wannan ba so kana faɗa ba ce ba ba neman kar a zauna ba bane ba ba su mutunci bane ba wannan yanzu ina amfanin ma'aikatan tsaro in ba a kama wancan ba ya yi rubutu a cikin jarida irin wannan jarida da bawai a Najeriya ba kadai intanet take shiga ko ina a yaɗa ta a duniya to amma dukkan waɗannan inda musulmi ya rabin wannan sai a ce musulmi ba sun zama lafiya in musulmi ya kwata na wannan abin sai a ce musulmi ba sun zama lafiya duk rikicin da aka taɓa yi a Najeriya wani guda ɗaya ne wanda musulmi suka fara tsokanan wanda ba musulmi ba babu guda ɗaya daga ciki duk waɗanda suka zalunci mutane ko a tafa a kwale ko a zangon katab ba duk an kama su ba ba duk an yi hukunci ba wa aka zartarwa da hukunci ko mutum ɗaya bindigar wa aka kwace ko bulle ɗin wa aka kwace babu ko guda ɗaya to amma wannan in har su suna da laifi ina mana guna mu laifin yanzu mu musulmai ba mu da kimar da mu za su tashi su je su ga ubansu su ce in dai kai kana son ta zarce kuma har kana son ƙuri'ar mu kuma kai da mu dan Najeriya ne ba za a yi wannan abin ba a Najeriya gaba daya dan ma musulmi mana da yanci yin sa cin mutuncin mu ne ba ai rasattin din filin din mu ba to amma wa ba wani sarki da yaje ba wani gwamna da yaje ba wani minista da yaje ba wani malami da yaje kuma wallahi sarakuna uku kadai daga cikin sarakunan arewa manya manya saboda kimarsu saboda darajarsu saboda albarka da ya baiwa gidajen su tuntuni wallahi su uku kadai in suka tashi suka je suka cewa ubasanji a janye wannan wallahi za a janye haka malamanmu akwai manya manya da ake girmama su ake ganin su da kima a wani lokacin ake jin tsoron su sama da yadda ake jin tsoron Allah su tashi su je su ce suna neman appointment za su ga shugaban kasa ba su yadda ai wannan ba yin wannan cin mutuncin mu ne mu musulmai musamman a cikin wannan wata mai alfarma za a yi wata kungiyar addini ta yi ko taron yan jaridu ka faɗa wata kungiyar addinin musulunci da ta kira taron yan jaridu ko a matsayi na reshen jihar Borno ta kalubalanci wannan abin a buga a this day a buga a weekly trust a buga da a daily trust a buga a dukkan wata jarida mai fitowa a ga muryar musulmi cewa bai yadda ba waye لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي لقد أسمعت لو ناديت حيا da mai rai ka kira da ya ansa amma tun da ka kira wanda ba mai rai ba zai ansa maka ba da a cikin wuta kai busa da wuta ta amma busa kake cikin toka da haka wuta ba za ta tashi وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ma'ana ayar tana zabarar da wanda ya maka kai masa waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan mataki na biyu ne na jihadi domin saboda nauyin jihadi ba a shar'anta shi ba karo ɗaya lokaci guda sai aka bi mataki mataki mataki na farko udina lil yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Allah madaukakin sarki ce an yi izini ga waɗanda aka zalunta cewa fa an zalunce su an yi izini a gare su su tashi kare kawunan su kaga nan izini aka yi ba ce ba ku yaki sai aka ce an yi izini da ana hana ko amma yanzu an yi izini mataki na farko kenan na jihadi sai mataki na biyu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu in kun tafi ya kakar ku yaki kowa sai wanda yake yakar ku wanda bai yake ku ba ku kyale shi sai aka zo mataki na uku na karfe fa idan salaka al-ashhurul hurum fa qatilul mushrikeena ay wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdu lahum kull marsad sai mataki na karfe na shar'anta jihadi kenan cewa ya zama wajibi tare da an ce ku yaƙi wanda suke yaƙar ku sai Allah ce wala ta'tadu ina son dukkan musulmi mai adalci wanda ma ba musulmi ba wanda yake da adalci ya kalli nassoshin da zamu karanta yanzu aya ta qur'ani da kuma hadisin manzon Allah ya ga cewa menene ta'addanci a cikin musulunci Allah ce wala ta'tadu kar ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketare iyaka sawan a cikin arna suke a cikin musulmai suke in dai in ta'adda ne Allah baya son su sai manzon Allah ya fassara mana su wane ne masu yin ta'addanci a cikin jihadi wanda ya je kashe mace a cikin ana yakin musulunci ko da arna ya ce ya kashe ta inda mace ce ya yi ta'addanci wanda ya kashe tsoho ya yi ta'addanci wanda ya kashe yaro karami wanda bai balaga ba ya yi ta'addanci wanda bayan ya kashe gawa sai ya kasanta nata ya yi ta'addanci duk a dubban mana jihadin musulunci waɗannan ababen an haramta mana to me ne ta'addanci a ciki me ta'addanci a cikin musulunci da kullum sai ya cewa musulmi din ta'adda gashi Allah ce wala ta'tadu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar yace wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je yaki an gwamza yaki tsakanin musulmai da kafirai bayan wutar yaki bayan uh, ƙurar yaki ta lafa sai a ga wata mace wadda ba musulma ba matacciya manzan aka je aka faɗa manzan Allah gafa an kashe wata mace Abdullahi dan Umar ce fanaha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an katlin nisa'i wa tibyan tun daga nan manzan Allah ce kar a sake kashe mace a wajen yaki kar a sake kashe yara a cikin a wajen yaki ka duba wani musulun wani addini ne kare yancin mace kenan wannan matar da manzan Allah ce kar a kashe ta musulma ce ko arniya ce amma manzan Allah ce kar a kashe ta to ina ga musulman ta karshen yancin mata ke waɗansu masu kuma yancin mata suna surute da ga shi dai kafin a zo a ce ga azugun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya manzo Allah ta kar a kashe yaro wannan hadisin kuma na cikin bukhari wani hadisin ya zo cikin musulun daga buraida manzon Allah ce uhuzu bismillah fi sabilillah in za ku tafi yaki ku tafi da sunan Allah kuna masu neman taimako da sunan Allah kuna mai roƙon kuna masu roƙon Allah tare da yin tawassuli da sunansa fi sabilillahi kuma ku yakin dan Allah ba dan kawunan ku ba dan kuɗi ba ba dan ganima ba faqtulu man kafara billahi ku yaki wanda ya kafirce wa Allah ughzu ku yaki wala taghullu kar ku saci dukiyar ganima kafin araba wala taqdiru kar ku yaudara abokin adawa ku ce zo zo zo a tsagai tautar yaki a yi yarjejeniya nan da wata biyar ba za mu kare a kan juna ba ya take bayan wata biyu da wanda yarjejeniya ku je ku yaki shi manzo Allah ku yi haka wanda duk yi haka sai an daga masa tutar ranar tashi kiyama dan manzo Allah ce li kulli gadrin mun kiyama. qiyama wa yuqali hadhihi gadratu fulan sai an daga masa tuta tashi a ce ga kowane mayaudari manzo Allah ce yana da tutar da za a daga masa ita kowa ya danki amfanin daga masa tuta don kowa duk wanda ya ga tuta ya zo so ga waya a gargashin tuta sai a zama yaudari ne wani gashi na a gargashin tuta ko da ko waɗanda ba musulmi ba kai yaudara ko da kirista kai yaudara ko da yahudu kai yaudara ko da ba dusai kai yaudara likulli gadirin liwa yawmal qiyamati wala tumassilu kar ku ce za ku kasance na gawa wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro karami shine ma'anar wala ta'tulu inna Allah la yuhibbul mutadin ubangiji ta'ala baya son yan ta'adda Abdullahi da Abu ce ma'anar wala ta'tadu ay la taqtulun nisaa was-sibyana wash-shaykh al-kabir wala man alqa salama wa kaffa yadahu kar ku ce za ku yaƙi mata kar ku ce za ku yaƙi yara kar ku ce za ku yaƙi dattije wanda su manyanta haka dukkan mutumin da ya musulhu ana cikin yaƙi sai ya ɗaga hannu ya yayi ya yi kar ku shi wa kaffa yadahu ya kame hannunsa bai yake ku ba fa iza fa'altum faqad itadaytu yan har kuka yi kowanne sai daga cikin wannan to kun yi ta'addanci wato kenan kaga fahimtar musulunci ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah shine hakikanin da ake bukata ba fahimtar musulunci ta hanyar kuskuren wani musulmi ba da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba in suna son su yi wa musulunci hukunci da cewa nagartaccen addini ne ko ba nagartacce ba ne sai su kalli aikin wani musulmi guda ɗaya in ya yi kuskure su jingina musulunci kaga wannan kuma ba daidai bane ba adalci bane ba sai ka kalli littafinsa da ya yi imani da shi musulmin littafinsa ya goyi bayan kuskurensa in sata ya maka qur'ani ya goyi bayan sata in yaudara ka yi qur'ani da hadisi sun goyi bayan yaudara in inti ya maka qur'ani da hadisi sun goyi bayan inti dukkan abin da ya maka na ba daidai ba sai ka duba a koyarwar littafin sa shi musulmin nan da ya imani da shi yaya abin yake to da shi ne suka hukunci kan addinin amma kar ya zanto aikin wani musulmi guda daya ya hana ka furta kalmar shahada da an ce ka zaka ce musulman ma ga yadda yake ma'ana dan ya zama rufa rufa littafin fa koyarwar fa qur'anin fa hadisin fa dan kuma in za a muku hukunci da wannan abubuwa da dama da kuke a matsayin ku na wanda ba musulmi ba ina inda aka faɗa cikin littafin ku cewa ku yi ku kawo aya guda ɗaya a cikin littafin ku da kuke littafi mai tsarki da ta yi izinin a yanzu na ko a shakiya ko ɗaya babu ku kawo littafi aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ta ce mace ta tafi tsirara ko ɗaya babu to shikenan kuma wannan sai wani ya zagi littafin ku cewa ya bada izini a izina ya bada izini a shagiya ya bada izini a kaza in yi haka idan ku ce kuma bai muku adalci ba to dan me ku za ku zagi musulunci saboda aksin ɗin wani musulmi wanda yake yi ba daidai ba ina fatan kuna fahimta kuma da yawa irin waɗannan bayanai yana da kyau musulmai mu rinka fahimtar su lokacin da ake karatu dan mutum yakan samu kansa a cikin matsatsi wanda yake aiki sawa'un yana aikin dan sanda ko yana aikin soja ko wata babban ma'aikata a gwamnatin tarayya gashi musulmi sai waɗanda ba musulmi ba su sa shi a matsatsi su tuhumce shi yana kokarin ya kare kansa ya kasa saboda baya zuwa makaranta yi ta kokari sai kullum su mai da shi shi a matsayin mai bada mai kare kai dai baya iya kai hari sai a ce kun yi kaza kun yi kaza sai zo tambayi malam wa an ce ba addinin yayi kaza yayi kaza me bayani sai malam ya faɗa masa in ya ji ya bada ansa wannan gobe sai su jefa masa wuta kuma sai ya ji ya koma ya tambayi malam kenan ba da abin da zai kare kansa a madadin ya kai hari sai a mai da shi ya zama mai mai kare kai daga lokacin da soja zanto kare kai yake ba hari yake kaiwa ba an gama cinsa da yake to da haka halartar makaranta za ta samu fahimci waɗannan nassoshi musamman a daidai wannan lokaci da ake yaɗa zargi da tuhuma ga musulunci da musulmai don mu ga ina ne inda za mu ce eh ga abin da musulunci ya ce ina ne ka sa waɗansu musulmi ce eh waɗannan duk da musulmi ne amma wuri kaza sun yi kuskure abin da suka ya saba koyarwar ƙur'ani ko ya saba koyarwar hadisi wannan ko baya sa a hukunta addinin gaba ɗaya da laifin wani mutum guda ɗaya ko biyu ko uku wanda suke dangantuwa zuwa ga addinin وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث سكتموهم كوياكيسو دي إند كوكا ساميسو وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كوكوريسو كفتد سودا جدا جنسو إلين يد سوما كفتد سودا جدا جنسو والفتنة أشد من القتل والفتنة كافرتي دسكي suke kai من القتل alqatl shine مفي mafi tsanani sama in kun yake su sa iya tuhumar ku cewa kun karkace su amma kar ku manta in har kisa laifi ne kafir cewa Allah ko ya fi kisa zama laifi saboda haka abin da ya halatta a yake su shine kafircin da suka yi inda sun fita kalmar shahada da ba a yake su shine ma'anar wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al masjid al harami kada ku yake su a wurin masallaci mai alfarma na cikin garin makka hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yake ku a cikin wato wannan aya tana nuna haramcin yin yaƙi a cikin garin makka sai fa in kafare sun fara yaƙar ku fa in qataluukum faqatuluhum in har suka fara yaƙar ku duba da cewa ko an hana ku yaƙi a wurin sai suka ce bari su ribaci wannan damar su yaƙe ku to kuma faqatuluhum kazalika jazaa'ul kafirin kamar haka ne hukuncin kafiri yake fa tahau yan suka daina abin da suke na kafirci suka daina abin da suke na cin zali suka daina abin da suke na tsokanar fada fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji alama mai gafara ne dangane da abin da suka yi baya ubangiji ta'ala mai jin kai ne ko kuma ba za ku yake su ba sai Allah ya وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم كويكيسو حتى لا تكون فتنة har ya zanto ba a samu fitina a ban kasa abinda ake nufi da a cikin wannan ayar kafirci ko har ya zanto ba a samu kafirci a ban kasa ya zanto tsantsar tauhidi ake a ban kasa har a samu zalunci ba bi kulli nau'in min bi min ya zanto adalci kadai ake a bankasa hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah addini gaba daya ya zanto na Allah ne fa in intahu in suka daina ya garku to fala udwana sa'ilan nan babu ketare iyaka kuma akan kowa fa in intahu in suka yi kalmar shahada ko suka daina ya garku fala udwana to babu ta'addanci akan kowa babu wanda za a ketare wa iyaka illa ala zalimin sai azzalimin ma'ana kar mutum ya dauka cewa kuma dan ya kalmar shahada ya shigo musulunci duk da an hana a shi a zubar da jininsa to fa kuma idan ya shigo musulunci akwai ladubba da zai lazance su domin idan yi wa wani ta'addanci ya kashe shi shi ma za a kashe shi dan shine fa'inin fa fala udwana kuma ba za a saki ketarwa mutum iyaka ba in ya shiga musulunci illa ala zalimin sai fa yana zalimi in ya dauki dukiyar wani to shi ma za a kire masa hannun hannunsa in yi fashi da makami za a yanke hannun dama da kafar hagu ko a kashe shi ko a yi kaza ko a yi kaza kamar yadda aya ta yi bayani cikin suratul ma'ida shine fala udwana illa Allah zalimin sai Allah ce ash-shahrul haram bin shahril haram wal hurmatu qisas ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وبنجي الشهر الحرام بالشهر الحرام وتم الفرما إيراموا دشي da wata mai alfarma dan uwansa an haramta musulmi yaƙi a cikin waɗansu watanni sanannu waɗannan watanni suna zulqa'ida da zulhijja da almuharram sai kuma watan rajab to wani lokaci kafirai suka ce bari tun da an hana su yaƙi a waɗannan watannin bari mu je mu kai musu hari mu yaƙe su sai ubangiji ta'ala ya ce shaharul haramu bi shaharul harami duk wanda ke zai ketare muku alfarma cikin wata mai alfarma to kuma sai ku rama a cikin wata mai alfarma da wal hurmatu qisas ai a cikin watanni akwai kisasi akwai ramuwa tunda su sun ketaro iyakar ku a cikin wata mai alfarma kuma ku tsallaka tasu iyakar in ba haka ba sai su ribace ku duk shekara watanni uku ko hudu su ta kisan dan sun san ba za su dauki matakin ramuwa ba amma yanzu su fahimta cewa ku fara kai musu hari ne an hana ku amma in sun kawo ya halatta ku kare kanku ya halatta ku mayar da martani shine ma'ana wal urumatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda duk ya tsallaka muku iyaka kuma ku tsallaka masa iyaka gurgurda yadda ya keturo ta ku an fahimta ko ma'ana ya sai zai ribaci wannan lokaci dan ya zalunce ku dan yi muku ba daidai ba wattaqullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu takawa sai Allah ta'ala وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله كتير دوكيو ينكو في سبيل الله دومن تيما كاما الدين الله تعالى domin yaɗa kalmar Allah domin yaɗa kalmar musulunci wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kawunan ko zuwa ga halaka to me ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka wato jefa kai zuwa ga halaka shine yin ruwa rashin kashe kuɗi don ciyar da addinin musulunci gaba domin hadisi ya tabbata daga abi imran at-tujaybi abu imran at-tujaybi yake cewa kunna bil qustantiniya wa ala ahli misr uqba ibn amir al-jahli mun kasance a garin al-qustantiniya san kasar rumawa ne a lokacin wanda yake shugaban musulmi ko gwamnan musulmi a kasar misra a kasar egypt shine Uqba ibn Amir al-Juhani sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai cikin sahabban manzon Allah wa ala ahli Sham Udalah ibn Ubayd sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin kuma wanda yake gwamna a ƙasar Sham shine Fudaila Fudala ibn Ubayd shi ma dai sahabin manzon Allah ne yace fa kharaja min al-madinati saffun azimun min ar-rum sun zagaye gari na Constantinople ba shiga yace kawai sai ga wani sahu mai yawa na adadin mayaka cikin romawa sun fito daga cikin garin wannan daga wannan birni na Constantinople kala yace wa safafna saffan aziman min almuslimina mu musulmi sai muka yi sahu mai tsawo dan fuskanta su lokacin da muka wannan tsawo mai dan fuskanta su fa hamala rajulun min almuslimina ala safar sai wani barbe cikin baradan musulmai shi kadai ya fita daga cikin sahu ya kutsa kai cikin romawa din ne shi kadai ya kai musu hari hatta da falafihim har ya shiga cikin su da ya shiga cikin su ya kai farmaki ya kai farmaki sun makar da ilaina muku bilan sannan ya juyo kuma ya sake dawo a cikin wato irin baradan nan da ya a Kano fada a taho dan abin nan a baiwa sauran kwarin gwiwa ke fasahan nasu sai mutane suka yi raki da katuwar murya wa qalu suka ce subhanallahi alqa yadihi ila tahluka suka ce subhanallahi ya jefa kansa halaka gashi ko Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka yaya mutum daya ya jefa kansa cikin dubban mutane ai wannan jefa kai ne zuwa ga halaka haka suka fahimci ayar su subhanallah alqa yadihi ila tahluka فقام أبو أيوب الأنصاري سي أبو أيوب الأنصاري يتاتي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سي تكن صحبا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي أيها الناس يا متاني إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل ina jin ku yaso da dama kuna fassara wannan aya a irin wannan fassara wa inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'ashara al-ansari ita ko wannan aya mu mutanen madina mu aka saukar da ita akan inna lamma a'azza Allahu dinahu wa kathara nasrihi ko wa kastara nasrihi lokacin da ubangiji ta'ala ya addinin sa ya yawaita masu taimakon addinin ƙulna sai muka ce fi ma bainana a tsakankanin mu ba'dna li ba'din sashi na magana da sashi mu ɗan Madina wanda muka kashe kuɗi muka ce muke musulunci sai muka je muka yi mitin muka yi magana sirran muka gana a juna a sirran sai lar rasulullahi manzon Allah bai sani ba muka ce me inna amwalana qad ba'at dukiyoyin mu da yawa sun a yakin bada da yakin uhudu da gazo sulkandar da wace ce da wace ce mun kashe dukiyoyin mu da yawa falau anna aqamna fiha yanzu kuma ai ya isa haka sai mu dakata yanzu mu dan gyaggyara abin da ya tafi na dukiyar mu dan kasuwa yayi manomi yayi mu matse bakin aljihu mu daina cewa haka ya isa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza fa aslahana ma ba'a minha mu tike gurbin da muka rasa na dukiyar mu wanda muka kashe wajen ginin masallaci ko islamiya ko gidan marayu ko jihadi ko yada kalmar Allah mu zo kuma yanzu mu raye dukiyar dan mu farfado da ita fa anzalallahu fi kitabihi yaruddu alaina ma hamamna bihi sai Allah ya saukar da wannan aya cikin littafin sa yana mayar mana da martani dangane da wannan niyyar da muka nufati fa qala yace da mu wa anfiqu fi sabilillah ku ci gaba da ciyar da dukiya dan yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ma'anar ta ma'ana yanzu matsi bakin aljihu a ce ana neman taimako na musulunci ka matsi bakin aljihu ka yi me ka jefa kanka zuwa ga halaka kana da karfin da zaka bada naira dubu sai ka bada naira goma kana da karfin da zaka bada naira ɗari ba abin da ya ce kai ba kama san ka bayar ba sai ka zo kana ba mutane da naira biyar canjin goro irin da wanda na faɗa ranar ma'ana ka jefa kanka zuwa ga halaka ka jefa kanka zuwa ga halaka wallahi duk mai ikon ya ce da naira dubu ba tare da ya cuci komai cikin dukiyarsa ba ya rage ya dawo da ita naira goma ko naira ashirin wallahi tallahi ya cuci kansa ya yadihi fi tahluka ya jefa kansa cikin halaka su waɗannan sun kashe ne da yawa suka ce bari mu dakata don mu ɗan gyaggyara aka ce su ci gaba kar su dakata kai ko baka kashe komai ba kai baka yi komai ba sai a tayar da masallaci mu kasa ginawa a tayar da islamiyya mu kasa ginawa mu mun dauki nan mai wa'azi mun tura kan dutsen goza ko kan wani gari ko wani kauye inda zai je karantar da musulmai inda zai je kira waɗanda ba musulmai zuwa ga musulunci mun kasa yi amma waɗansu ayyuka waɗanda ba su ya kamata ba sai mai tare gengene a kan doguwar katanga da wayoyi wace ce wace ce wannan shine abin da ke gaban mu mota canjin riga takalmi hula shikenan abin da yake gaban mu kenan amma ya za a yi da kalmar Allah wanda ba musulmi bai shiga musulunci ya za mu musulman da ya musulunta ya ƙara fahimtar addinin yadda ya dace ya za mu kashe dukiyar mu ta wannan hanyar shine sai mu kasa mu ba daukar nauyin ɗalibai ba su je su yi karatu mu ba kaza mu ba kaza mu ba kaza ba shi kenan ba ma iya komai sai yan kaɗan daga cikin mu masu himmar cikin mu in an samu mutum ɗaya a gari duk abin da ya taso sai a ce a je wurin sa duk abin da ya taso a ce a je wurin sa har a gaji yadda shi ya kasa ko kuma alal kalli yana da dai hudud na abin da zai iya yi yanzu duk abin da ya taso a garin safiya aje wajen buka ya aje wajen wani ne aje wajen wani ne aje wajen tijjani bulu aje wajen wani takaitattu dai mutane waɗanda suke kamar da muka ce ayyamu ma'dudat wannan rijalun ma'dudat ne ba su kuma takaitattu haka ana kirga su da yatsan hannu ba su wuce yatsa ɗaya ba in sun yawa su kai yatsa ɗaya da rabin yatsa ba haka bane ba duk ina sauran mutane su to dan saboda haka gaskiya akwai bukatar taimaka addinin musulunci da dukiyoyin mu wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahalaka kowa anan gurin hakkin na kan mu duka nan wallahi tallahi kowa hakkin na kansa kar ku taba dauka cewa ana jiran sai mai kudi wane sai attajiri wane sai minista wane wannan nauyin yana kansu da yawa saboda sun fi kudi da yawa kai kuma da kake da kadan kai ma daidai nakan yana kanka ke ma da kike da kadan kai ma daidai nakin yana kanki tun daga mai zo barodo har mai abincin sayarwa har kowa na kansa wallahi tallahi ba kuna yin dashi ba a duk wata ku dauki kuɗi ku canza sanarori me kika taɓa bayarwa na musulunci ki je ki ga wata wanda take addinin da ba naki ba a gindin titi tana soya doya da kwai tana sayarwa a duk sati nawa take kaiwa ɗakin ibada nata dan taimakon addinin ta ke kuma nawa kika kawo masallaci dan taimakon addinin ki الحمد في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأهلوا تقوي إنساني منا إن الله يحب المحسنين وبنجدي تعالى ينا سمى إحساني وي إنساني دون الله ينا سمى في إنساني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah yana son masu takawa yana tare da su sannan kuma yana tare da inda suke masu ihsani Allah sa mu cikin masu ihsani ayat wa وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من hajj ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من العدل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج ku cika aikin haji wal umrata kuma ku cika ibadojin da ke cikin umra lillahi don Allah shi kadai kuna masu neman yardarsa kuna masu neman ladansa ba don gasa ba ba don yi wa juna alfahari ba imam ibn jarir tabari ya roso magana daga abdullahi dan abbas dan fassara wannan aya yace man ahrama bi hajjin aw bi umratin dukkan wanda ya kulla niyya ta aikin haji ko umara, fa laysa lahu an yuhilla hatta yutimmaha bai dace a gare shi ba ya ce zai warware niyyarsa ta umara ko aikin haji bayan yayi ihrami har sai ya cika da su ake waɗanda sun riga sun kulla ihrami a timmu alhajja wa atimmu al'umrata liman lillahi ku cika aikin haji ku cika umara in dai har kun riga kun kulla niyya daga mikati yace tamamul hajji yawmun nahari cika aikin haji ko yana faruwa ne a ranar babbar sallah idza rama jamratul aqaba idan mani ya je ya jefi jamratul aqaba wa al baita ya ziyarci dakin Allah ya yi tawafin da ake kira da suna tsawafin ifada ko tawafin ziyara ko tsawafin rukuni duk sunayensa ne wanda duk yayi wannan faqad halla min ihramihi to lokacin ya riga ya warware ihramin sa kenan kullihi gaba ɗayan sa zai yi shiri ihramin sa ya sa kayan gida kwanaki da za a yi na namina biyu ko uku ba sa bukatar ihrami ba dole bane sai ka sa ihrami tunda kai tawafin ifada wa tamamul umrati duka umara kuwa ya za tafa bil idan mani ya zo ya dawafi da dakin Allah wa bis safa wal marwati yaje ya sa'ayi tsakanin safa da marwa kad halla shi kuma ya riga ya warware umararsa ba abin da zai yi sai je ya aski ko ya je ya sai ya riga ya kammala umara ina jin game da aikin umara mun yi bayani shekaru biyu da suka wuce cikin suratul fatih wanda yake son yi bayani sai je ne wannan kasu cikin suratul fatih game da aikin haji na taɓa lissa a nan masallacin akan aikin haji latta uku ne akan aikin haji wanda nake dantsuwa cikin zuciyata gwargwadon dan abin da Allah ya sanar da ni na faɗa game da wannan ibada latta ɗaya ana masallacin latta ɗaya a Usman bin Affan a Kano wata lattar kuma a Bauchi amma lallai sanan din nan na fi ji da ita daga nan ta biyun ta sai ta Kano ta Usman bin Affan ta karshen su ta Bauchi dukkan su kuma akan aikin haji kaga duk wannan yanzu ba sai mun yi dogon bayani da aikin haji ba tunda ba fiqh muke karanta ba tafsiri muke kawai zamu dan tsokani kadan kadan ne cikin ayoyin musu wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin haji kuma ku cika umara domin Allah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi fa in uhsirtum idan an katangance ku famastaysara min al hadi to sai ku gabatar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya me yake nufi da idan an katangance ku kai ne ka ɗauki ihrami daga miƙati ka sanya kayanka na ihrami ka riga ka kulla niyyarka ta umara ko aikin haji ka tafi garin makka kafin ka karasa sai aka tsare ka a hanya saboda ana yaki ba ka da wata hanyar da zaka bi sai wannan wannan kuma ana yaki to a irin wannan lokaci abin da yake hannunka na hadaya sai ka yanka sai ka cire ihrami ka dawo gida za a baka ladan kayan aikin hajji shine fa in uhsirtum idan an tsare ku a hanya saboda yaki bayan kun riga kun dauki ihrami fa mastaysara min alhadi to sai ku gabatar da abin da ya sauka na hadaya sai ku yanka raƙumi da ya saukaka a yanka sa ne a yanka rago ne a yanka fa mastaysar min alhadi kenan to a nan gurin wajen abin da zai kare mutane har ya ba su daman yin wannan malamai sun yi sabani waɗanda suka ce idan ana yaki waɗanda suka ce ba sun yaki ba kowane irin abu ne mujahidi ke cewa alhasru alhabsu kullu duk abin da ya tsare ka a hanya a fatawarsa ko rashin lafiya kai ka ɗauki ihrami kenan sai rashin lafiya ta kama ka ba za ka iya ci gaba ba ma'ana yanzu kana buƙatar ka dawo gida don jiya to daga wannan lokaci sai ka yanka dabba a matsayin hadaya sai ka dawo gida daidai da za a baka ladan kayan ka cikin babban hujjan su ko abin da zai taimaka wannan hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga ummu na aisha Allah shi kare da a gare ta tace da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala duba'ata bint zubayr manzon Allah ya je wajen wata mace da ake kira Duba'a bintu Zubair fa qala laha sai ce da ki yace da ita la'allaki aratti al-hajj kamar alaman kimiyyar ta tafi aikin haji bana qalat duni illa wadi'atan wallahi ba ni da lafiya manzon Allah inda ina da lafiya kan da nayi niyyar aje aikin haji bana da ni fa qala laha sai manzon Allah ce da ita hujji washtarifi kuli allahumma mahilli haythu habastani yace ba komai dauki niyyar aikin hajjin ki amma ki sanya sharadi ko baka da lafiya ko kana jin tsoron hanyar ba kyau kila yaki zai rinka bi a hanya to da ka je ihrami lokacin da ka cire kayan gida ka sa ihrami sai ka niyyar aikin hajji amma tare da sharadi shine ma'anar hujji wa sai ki ce allahumma ko sai ka ce Allahumma mahilli haitu habattani ya ubangiji ga suna kullu niyyar aikin haji ko umara amma zan warware ihrami a inda ka kaddara a tsare ni ta yadda ba zan iya ci gaba ba in ma saboda rashin lafiya in ma saboda yan fanki sun tsare hanya in ma saboda ana faɗa tsakanin waɗansu kabilu ko tsakanin wata ƙasa da ƙasa ba hanyar da zan bi in wuce a nan gurin iyakacin inda shi ne ka tsaya sai ka warware ihrami sai ka yanka dabba sai ka dawo gida za a baka ladan kamar kai aikin haji ko kamar kai umara sai da in baka taba yin aikin haji ba da lokacin da duk ka samu dama hanya sai kiliya komai daidai sai ka kuma ka je ka sake aikin in baka samu dama ba kuma shikenan wannan ya riga ya wadatar kun fahimci fa in usirtum fa in usirtum idan an tsare ko a hanya fa mastaysara min alhadi kikan abdullahi dan mas'ud ma a fatawassa ko tafiya kake bayan ka ihrami sai maciji ya harbe ka ya sare ka ta yadda ga dafi ya dame ka shikenan sai ka yanka dabba sai ka dawo gida kenan a duk kasu da ciki Abdullahi da masu wala tahliqu kar ku ce za ku aske kawunan ku hatta ya al-hadi wa illa har sai hadaya ta kai wurin yankanta ma'ana idan kun je aikin haji kuka yi abin da za ku yi na umara idan kirani ne ko idan tamattu'i ne kuka gabatar da abin da za ku gabatar sannan kuka tafi ko kwana amina ranar takwas ga wata tare ga wata kuka yi tsayawan arfa har yanzu ba za ku cire ihrami ba bayan kun yi tsayawan arfa sai ku taho ku zo ku kwana a muzdalifa bayan kun kwana a muzdalifa washe gari da safe sai ku ƙara so mina aiki hudu ne akan ku a rannan aiki na farko jifa na jamratul aqaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku yin aski aiki na hudu tawaful ifada da za ku zo maka ku yi su ne ayyukan ranar sallah ga wanda yake aikin hajjin tamattu'i ko kirani to shi wannan aske kai da za ka yi an fi son ka yi shi ne bayan ka riga kayan ka dabbaka shine Allah ce wala ta tahliqu ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunanku hatta ya buluga alhadiyu mahilla har sai hadayar da kuka je da ita ta je wurin yankanta an gama yanka sai ku ruku aski kai ina fatan kun fahimta amma yin hakan mustahabbi ne ba dole bane ba wannan ayyuka haka ake son ayi su jifa na jawratul aqaba sannan aski a yanka sannan aski sannan tawaful ifada idan da ka zo a madadin ka yasa ajere sai ka gabatar da wani akan wani baka yi laifi ba kana zuwa baka yi jifin jawratul aqaba ba sai ka je kai aski yayi kana zuwa ba kai jifa zai talaka lakawa ba kai aski ba sai ka je kai yanka sannan ka zo kai jifa ka zo kai aski yayi kana zuwa sai ka wuce ka je kai wada wafi sannan ka zo kai wannan sauran din yayi an gane ku manzon Allah ya tsaya a wannan rana in ji Jabir dan Abdullahi wannan yazo ce manzon Allah ni ne naje ne aski kafin in yanka manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yanka kafin in jefi jawratul ba manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yi kafin in yi kaza manzon Allah ce la haraj ba abin da za a tambaye shi wanda ana yin shi a wannan ranar ga yadda yake a jere a mustahabi amma sai mutum ya canza ya yi wani kafin wani face sai manzo Allah ce la haraj la haraj la haraj sallallahu alaihi wasallam a ce kun ga ayan nan wala tahliqu ru'usakum kar ku aske kawunan ku hatta ya bulugal hadi mahilla ma'ana ala wajhi istihbab ne ba wujub ne ba har sai hadiya ta je wurin yankanta faman kana minkum maridan aw bihi adan min rasihi watan hadaya kenan ga wanda ya je niyyar ta mutu dama zai yi hadaya hadaya kuma abin da ya sauka tun daga rago ɗaya har zuwa rago goma tun daga rakumi ɗaya har zuwa goma har zuwa ɗari manzo Allah da ya aikin haji da yake ya fi kowa kyauta ne ɗari yanka sattin biyu yanka da kansa arba'in nan aka karasa a madadin kansa da iyalinsa wani attajiri ne ya taɓa zuwa aikin haji yanka ne ɗari wani ne ne ya taɓa yanka ne dari sallallahu alaihi wasallam aka kace yafi kowa kyauta sallallahu alaihi yana kyauta kyautar da mutumin da baya jin tsoron fatara baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba rakumi dai sai ba karaman aiki bane ba haka manzo Allah ya rasu yayi hadaya da su a aikin haji mu ko rago guda da kyar inda an yi izinin mutum biyu su ranka rago daya ina jin damar raka hada kuɗi muna yin ka rago daya to amma ba yi wannan izinin ba kowa in rago daya ne to kai kaɗai za ka yi ke saboda an ce fama sai sara abin da ya sauki min alhadi ma'ana ya sauki ba wai abin da ya zama dan kaɗan ba a abin da kai in yi mai sauki ne a wurinka baka wahalar da kanka ba to shi ne abin da ake nufi faman kana minkum mariban wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya aw bihi azam min ra'sihi ko ya kasance akwai wani abu mai cutarwa a kansa fa fidiyatun min siyami to sai yi fidiya ta hanyar yin azumi aw sadaqatin ko ta hanyar yin sadaka aw nusuk ko ta hanyar yin yanka kun fahimci wannan da kyau mutum ne je aikin haji lokacin da zaka je aikin haji ko umara akwai abin da ake kira mahazuratul ihram daga cikin mahazuratul ihram ba za sanya turare ba daga cikin mahazuratul ihram kai namiji ba za ka sa dinkakkun kaya irin wannan ba da ka je miƙati ka cire suke nan har sai ka gama daga cikin mahazuratul ihram ba za ka rufe kanka ba ko da hula ko da wani abin da zai rufe kanka dinkakke ko ba dinkakke ba tsumma ma ka sa akan ka rufe shi bai halatta ba sai dai lema da za ka sa wannan babu lafiya daga cikin mahzuratul ihram ba za ka yanke farce ba daga cikin mahzuratul ihram ba za ka yanke wani abin nan a jikinka ba daga cikin gashi a jikinka ba daga cikin mahzuratul ihram ba za ka sadu da ka ba daga cikin mahzuratul ihram ba za ka nemi auren wata ba ka ce za ka yi zawarci ga kuma kana aikin haji ko umara sai ka bari sai an gama ba za a daura ma aure ba ko kai kana can a nan garin a daura maka aure sai ka gama duk wannan suna cikin mahzuratul ihram to kaga ba za ka yi ajiyo ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to kai kuma ga gashi a kanka ga shi ka dauki niyya ta aikin haji ko umara sai ya kasance kana da amosani dole sai an aske kanka ko mutum yana da a ka, dole sai an aske kansa ko mutum yana da wata matsala a kansa wanda sai an aske gashi a kansa kaga ya samu kansa cikin matsala shine fa man kana minkum mariban wanda ya kasance cikin ku mara lafiya aw bihi azan ko yana da wani abu min ra'atihi a kansa ya bukaci ya yi aski saboda wannan abin to in ya yi aski din nan ya zubar da gashi a jikinsa fa fidyatu min siyami dole yi fidiya min siyami fidiyan nan ta azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusuk ko yanka mulika hadisin manzon Allah da Ka'ab bin Ujra manzon Allah ya tsaya a Mina sai ga Ka'ab ibn Ujra wa ra'asuhu yatahafatu qamalan kansa saboda kwana da kwanaki ga zafi ga karancin ruwa farkota har tana faɗowa da kansa faƙala sai manzo Allah ce uzi ka hawa muka farkota ta dame ka ka abdin ujra qultu na'am nace wallahi manzo Allah farkota ta dame ni qala sai manzo Allah ce fa halik rasa je ka aske kanka mana an gane ku qala ka abdin ujra ce fa fiya nazalat hadhihi al-aya dan ni wannan ayar ta sauka fa man kana minkum maridan aw bihi azan min fa bi li min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah sarki da aka ce kurkuta akan sa kowa sai giya zai bar kurkuta akan sa a sai fallalar a saukar da aya dan saboda shi ba da wannan kurkutar ba akan sa da <laughs> sai Allah ya kaddara saboda shi aka saukar da wannan aya gashi kuma har yana alfahari baya jin kunya da yake kurkuta ce akan sa tunda zai fi ayar dan ni ta sauka ce saboda ni aka saukar da wannan aya fa qala li rasulullahi sai manzon Allah yace da ni sun salasata ayyamin je kai azumin kwana uku aw tasaddaq bi izkin bayna sittati masakina ko ka samu dabino ka ciyar da miskinai shida aw sik ma ta yasra ko ka je ka yanka abin da ya sauka da dabba shine fa fidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin muhazaratul haram abin da zai yi kenan idan ka shafa turare da mantuwa abin da zaka yi kenan sai ka je ko dai ka yi azumi na kwana uku ko ka siyar da miskini shida ko ka yanka dabba waɗannan zaɓi aka baka du idan kai ɗaya daga ciki ya wadata idan mutum ya aske gashin jikinsa abin da zai kenan idan mutum ya shafa turare abin da zai kenan idan mutum ya sa hula a kansa abin da zai kenan idan ya yi kowanne cikin mahazuratul hira waɗansu malamai suka ce lallai hadisin ka bin uzra hujja ce kan cewa in an aske kai to lalle ai fidiya ta hanyar yin azumin kwana uku ko ciyar da miskini shida ko ko mutum ya yanka dabba amma sauran mahzuratul ihram shafa turare misali ga wanda ya shafa turare rufe kai sanya tufafi ɗinkakke dukkan waɗannan idan mutum ya yi laifi amma mu ba za mu iya cewa ya fidiya ba tun da nassi bai zo a kansu ba nassi ya zo ne kadai kan wanda ya aske gashi da mai shafa turare da mai kaza da mai kaza ba nassi a kan da haka waɗansu malaman sun yi kiyasin waɗancan ne akan wancan suka ce haza mahzurun wa haza mahzurun ma sabata fi hadha mahazuri sabata fi baqiyatil mahazir wa fi baqiyatil mahazurat abin da ya tabbata na hukunci kan wannan mahazur din guda daya sai a tashi akan dukkan sauran mahazurat da ihram wadanda suka ce a'a mu muna tare da nassi kalala abin da nassi yace shikenan wanda nassi bai ce ba yayi laifi yi istighfari Allah ya fi masa amma ka ce sai ya fi diya baka da hujja haka wadansu malamai suka ce ina fatan kun fahimta a ah, ni yanzu na daina yin tarjihi idan na yi kaza za a ce Jafar ya ce kaza ko amma waɗansu malamai sun ce wancan waɗansu malamai sun ce wancan kuma da akwai su a littafi ko ba haka ba fafiditun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zai yi fidiya ta hanyar yin azumi ko kuma sadaka aw nusuk ko kuma yanka wannan shine abin da zai yi ya fidiya kenan fa iza amintum an koma kan fa'in in a ɗazu. fa mastaysara min alhadi to fa'iza idza amintum in ku kun abuntu hanya lafiya kalau ba a tare ku ba faman tamatta bil umrati ila alhaji dukkan wanda ya yi ta hanyar yin umara a cikin kwanakin aikin haji fa mastaysara min alhadi to lalle sai ya yanka hadaya ma'ana dukkan wanda ya aikin hajin da ake kira ta matu'i to zai yanka hadaya aikin hajjin da ake kira ta matu'i shi ne ka ɗauki niyyar umara bayan ka je miƙati a kwanakin aikin hajji da ka je ka yi tsawafi ka yi sa'ayi sai ka yi saisaye sai ka cire kayan ihramin ka kasa kayan gida Shi kenan kana zuwa ranar takwas ga wata yau tarwiya sannan sai ka kulla niyyar aikin hajji daga masaukin ka inda kake to ka yi ta Abin abinda ake nufi da matu'i da kai umara sai ka cire wannan sai ka amfana da sauran kwanakin ka na zama a maka wajen sa kayan gida duk abin da aka ce da karkai yanzu ya halatta kai tun daga sa kan ya ku da sanya turare da yin aski da daura aure da neman auren ko in ka da iyalin ka ma da saduwa da iyalin duk yanzu ya halatta akan ka ba kai ta mutu yake nan ba to tun da kai ta mutu sai kai hadaya fa idza amintum famattamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi man lam yajid wanda ya ta mutu din amma bai samu abin da zai yi hadaya ba fa saboda guzurinsa zai kare in yace zai sarrafa rago ya hadaya guzuri zai kare to kuma gashi yayi mutu dole sai yayi hadaya to a madadin hadaya tunda ba yi da abin yi fa siyamu salasati ayyamin fil hajj to sai ya kwanaki guda uku a wannan lokaci na aikin haji wa sab'atin idza raja'atu azmi guda bakwai kuma idan kun dawo gida sai Allah ke kilka asharatun kamila wadancan guda goma kenan cikakku in banda bayani na ubangiji da yace innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil duk inda aka ce uku aka ce bakwai ai kowa ya san da ake nufi amma tare da haka sai Allah ce tilka asharatun kamila goma kenan cikakku ba kari ba rage zalika liman lam yakun ahluhu habirul masjidil haram hakan wannan hukuncin na cewa in ka yi tamattu'i ka yi hadaya in baka sami ikon hadaya ba yi azumi uku a can in ka dawo gida ka yi bakwai wannan fa ga wanda iyalinsa ba sa cikin hurumin makka idan mutum dan makka ne yana cikin hurumin makka to ko da ya yi matu'i babu hadaya a kansa amma wanda yake ba ko ba dan makka ba to ya zo ya tamattu ya yi hadaya ko yi hadaya ko ya yi azumi in ba da ikon hadaya shine zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami wattaqullaha ku tsorati Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa kafin mu rufe gaba daya takardar da kuke a gani a wurina wani magani ne wanda yanzu haka ake sayar da shi a kasuwanni sunansa kamar da yake a rubuce anan diaclox kamar amphiclox ne dan uwan amphiclox ana sayarwa da mutane shi a matsayin amphiclox na kamfanin dynamic to abin bakin ciki shine ka guda ɗinin da muka balla da muka bude sai ya kasance garin fulawa ne a garin fulawa ne a ciki ba hakikanin kwayar magani ta amphiclox ba ga ta nan gurin kowa na kallon garin fulawa ne ana sayarwa da mutane shi naira saba'in saba'in amphiclox wanda yake na gaske din ana sayar da shi ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku har ma akwai na ɗari biyar na nitam na kamfanin nitam bitam ko bitam ka nake so ce ba ana sayar da shi a naira ɗari biyar na gaske ɗin wanda bai kai shi ba mai madaraja ta biyu ana sayar da shi a um, ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku amma na ana sayarwa da mutane saba'in ko tamanin Ga shi fulawa ce a cike ga dai guda ɗaya na zazzage a gaban yanzu anan nauyin da ke kan wannan shi ne, ina hukumomin da abin ya shafa masu kemis kemis babu wata hukuma da ke karkashin gwamnatin jiha da za ta bi kadin su ta game suke sayarwa to ina wannan hukumar da tabbatar Allah zai tambaye ta ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar famanin sakatare da ma'aikatar ma'aikata na wannan unit din da su ya kamata su bi diddigi na kemis kemis daga magungunan da ake sayarwa ko masu kyau ko marasa kyau ko waɗanda gaba ɗaya sun riga sun yi expire ana sayarwa da mutane wajibin su ne su je su bincika su gani abokanan adawar mu za su je su kunso daga kudancin kasar nan su zo su rinka karban kuɗin mu su cutar da mu ma'ana mu hatta kan hatta kemis kemis na sai da magani ba ma iya yi yanzu anan kemis kemis na musulmi idan ka dauki lamisawa sai kuma suwa sai yan kada ma'ana mu yi wannan ma mu sayarwa da yan uwan abinda ba zai cice su ba za mu iya yi ba sai mu kyale ana cutar mutanen mu da haka dan Allah ya kamata a ji tsoron Allah muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah muna kira ga ma'aikata na wannan ma'aikata na wannan ma'aikata su ji tsoron Allah kwamishinan wannan ma'aikata ya ji tsoron Allah su zagaya su bi masu sayar da magunguna su ga cewa ina ake sayar da latattun magunguna ga mutanen mu in ba haka ba nawa ake kace mana cikin mutanen mu yanzu dan Allah za su je su sayar da wannan a jihohin su a garurukan su amma tunda mu ba mu san ciwon kanmu ba sai su zo mu ba su hayar gidajen mu kuma su sayar wannan magani da ban za mu dauki mu bayar kuma su kashe mu su kashe mu biya kuɗin kisan mu wallahi dukkan wanda abin ya shafa in bai magana ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan abu na biyu na karshe dan Allah masu zuwa karatu ku ji tsoron Allah yan sanda suna kuka da mutane cewa idan an tashi musamman a daidai can wajen da ake bayar da hannu kusa da gidan commissioner of police a junction din na daidai inda zaka da dambuwar mutane da dama idan ana tsayar da su ba sa tsaya wannan bai dace da ladabi na musulunci ba bai dace da yanayin da ya kamata ka samu kanka a ciki ba kai musulmi a cikin watan ramadana ko bai dace da yanayi na mutumin da ya zo ya saurari karatun alkur'ani da hadisi ba da haka dan Allah mu ji tsoron Allah mu tafi cikin tsari yanzu nan gure idan mutum ya hakuri minti goma sha biyar sai ka nemi kowa ka rasa kamar ba a taɓa ruwa nan ba amma rashin hakuri sai kawo wannan ya ture wannan wannan ya tunkuɗe wancan wancan ya fushi da wancan har a dai yan sanda ko masu bayar da hannu a traffic suna dakatar da mutane a tsayawa wannan kuskure ne da haka dan Allah mu ji tsoron Allah kuma duk wanda ya ga wadansu sun kare doka ya ce musu wani ka ji tsoron Allah wani ku kiyaye doka ubangiji ta Allah ya fi mana kurakuran mu ya mana gafara kuma ya ji kanmu salamu alaikum wa wannan